a taron majalisar warware rigingimun siyasa wato sai ndp da ya tattara wakilan jam'iyyu na bangaren rinjaye da 'yan baruwanmu da mambobin gwamnatin nishar a ƙarshen mako ne shugaban hukumar zaɓe ta seni maitar isa kasunna ya sanar cewa har yanzu babu tsayayyar ranar soma rajistar 'yan nijar mazauna ƙetare sakamakon annobar coronavirus yayin da lokacin gudanar da zaɓe ke kuratowa. Tsarin jadawalin hukumar Seni ya yi nuni da cewa a watan Nuwambar 2020 ne ya kamata a gudanar da zaben ƙananan hukumomi to sai dai a yayin wannan zama hukumar ta nuna alamar wannan alkawali ba zai cika ba lamarin da ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen 'yan siyasa intinikar alhassan shine shugaban jam'iyyar pnpl a kalkasa ta bangaren masu mulki farti 100 da wani abu da suka taru nan wajen gomiyatar duka gaba daya cewa suka yi a yi zaɓuɓɓuka da legislatif da municipal a haɗa su tun da yau muna cikin shekarar mu ta goma ba a shirya zaɓuɓɓuka na kwansanyin ne ba kenan in aka ce ba za a shirya su ba yanzu kun ga akwai matsala 'yan adawa waɗanda tun fil azal ke kallon hukumar ta seni a matsayin haramtacciya ba su halarci wannan taro ba a cewar annabuwa sumaila jigo a kawancen jam'in FRDR har yanzu suna nan a kan bakansu. Taro ne ake cikin ka'ida. Idan ba a cikin ka'ida ba mu ko mu waje ba. Kullum in dai haka za a yi wani taron rashin shayi ba taro wanda ci gaban ƙasa wanda ƙasa zata ta amfani kasa ba za mu je yau ba za mu je gobe ka na ce akan tsare-tsaren zabe wani salo ne da 'yan hamayya na yau ke amfani da shi don haddasa tarnaki in ji asmana muhammadu wani shigo a jam'iyyar pnds mai mulki sun san basu da mutane talaka basu tare da su an yi talaka aiki alheri dole ne yanzu hankalin su ya tashi basu sami suke sun yi wannan abin so ɗaya so biyu so uku kaka ebe tsammani nan da sati guda da an ce za a je an takara kaga su rugo su aje kandidakin su zabe yanci ne da kundin tsarin mulkin Nijar ya tanadi domin yan kasa na ciki da waje sannan kuma shirya zabe kafin shudewar wa'adin gwamnati mai ci shi ma wani abu ne da kundin tsarin mulki ya wajabta saboda haka Prime Minister Birjira Fini a ƙarshen wannan taro ya jaddadawa yan kasar cewa zaben gama gari na watannin Nuwamba da Disambar 2020 ba fashi. The gouvernement fera tout pour maintenir les élections générales, les présidentielles et les législatives, pour les tenir au mois de décembre. A ranar biyu ga watan Afrilun 2021 ne shugaba Isu Muhammadu ke ban kwana da 'yan Nijar domin damƙa ragamar mulki a hannun wani sabon zababben shugaban ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.